wanda ya dace da lissafin 14 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 24 cikin jeren giyar darussa daga littafin sharhu ashabil hadith walafar al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi za mu tashi inda malam khatibu yake cewa akhbarun li Sulaiman bin Mihran al-A'mash wasu daga cikin labaran al-Imam al-A'mash rahmatullahi alayhi wani babban malami cikin atba'u tabi'in wanda malami ne cikin manyan malaman hadisi mashahurai sunan shi kenan Sulaiman bin Mihran al-Kahili asalin shi mutumin Kufa ne an haife shi shekara ta 61 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta 148 yana daga cikin malamai da suke da hadisai a cikin dukkanin dawawinus sunna ana mashi take da alamatul islam malamin musulunci ya kasance masanin alkur'ani ne makarancin alkur'ani makaranci mai karanta da alkur'ani sannan malamin hadisi sannan ya shahara da yawan ibada da yawan sallar dare da yawan kiyaye sallar jami'i an ce sama da shekara saba'in a rayuwarsa baya baya eh, dinna baya fashin samun sallar eh, kabbara farko a sallar jami'i al-imam al-ijli a cikin as-siqat yake siffanta shi yana cewa wa kana asiran wato al-imam al-a'mash mutum ne mai wuyar sha'ani mutum ne wanda yake mai wuyar sha'ani sayyi al-khulqi shi bai da hali na gari haka ya siffanta shi <laughs> yace wa kana la yalhalu harfan amma yana karanta alkur'ani ko yana karanta hadisi zai yi lahani ko harafi daya ya iya ilimin shi ya ce aliman bil fara'id sannan kuma masanin ilimin gado ne wa fihi tashayyu sannan kuma yana da dan abin nan kankanin dabi'a ta ra'ayi na shi'anci wanda kasance shi mutumin kufa ba abin mamaki bane al-imam zahabi da ya yazo siffanta shi haka shi ma yake cewa dai ya faɗa cewa shi shi al'amash ya hakaito daga wani malami cewa al'amash babu mutanen da yake wulakantawa irin masu kuɗi da ya ɗauki masu kuɗi a bakin komai ba irin yadda aka san misali a al'adanci mutane suna girmama masu wadata ko to shi babu waɗanda ya rena da ya ɗauke sa matsayin mutane ba kamar masu kuɗi sai zahabi yake taliki yana cewa wa kana azizan nafsi abin da yasa saboda mutum ne wanda yake ji da kanshi qanu'an kuma wanda yake mai wadatar zuci walahu rizqun ala baitul mali kuma yana da allowance din shi da yake kaba daga baitul mali don kaji tarihin allowance din ma abin zai baka dariya waqi ibn al-jarrah dan shi eh, babansa al-jarrah din ma'aikaci ne a hukumar rabaru da da raba zakka abin nan wato a gwamnati da waki ya zo gun a aman zai ya karatu shine ya zazzaga ya ce gaje gun uban ka ce ya turo min kuɗi tukunan yana so in koya maka karatu a kudin koya maka karatu ko kwandala ba kwa bani a gwamnatanci sai da aka je aka sa mishi wannan sanarin sannan in ya koya masa malami ne mai wuyar sha'ani sosai ga dai ilimin amma kuma haka ɗabi'a ta take قال الأعمش لا أتصدق بك a لأن ilayya min an إلي من أن أحدث na حديثا yana cewa in yi sadaka da kisratin da gutsuran gurasa da ragowar gurasa ya fi mana alheri fiye da in karantar da hadisai saba'i. وقال وقال حفص بن غياث قيل للأعمش لو حدثنا aka ce alaga ta malam me zai hana koya mana hadisi fa qala yace li an atasaddaqa bi araqin aw raghifin ahabbu ilayya min an uhaddithakum bi ashrati ahadith yace wallahi ne musadaka bi araqin da dan abin nan wato zarbar dabino kankanuwa aw raghifin ko gutsuran abin nan gurasa ahabbu ilayya ya fi min eh, an uhadisa kun bi ashrafi ahadisa fiye da ba ku hadisai goma ya fi min alheri wa na bakar ibn ayyashin an al'amashi kala to mu kiyaye wannan kaga abubakar ibn ayyash din nan dalibin shi abubakar ibn ayyash dai eh, eh, wannan mai kira'a kuma ya koyi wannan ɗabi'a daga malam ya koyi irin wannan halin na rashin saukin kai na wuyar sha'ani din nan murɗiyar nan qala yace ma fi dunya qaumun sharrun min ashabil hadith yace wallahi duk duniya ba mutanen da kai ɗaliban ilimi matsala duk duniya ba wanda ya kai su matsala wa qala abubakar abubakar wato malam da litafi khatibu kenan yace fa ankartuha alaihi hatta ukishi ibnu ayyash yace da malam ya faɗa haka sai naga kaman abin da ya faɗa ba daidai bane yace fa ankartuha alaihi hatta ra'aytu minhum ma'alam shi muna ɗalibai ma da yake faɗi wannan magana cewa ɗalibai hadisi da ke ganin su ba su da mutunci sai muna ganin kamar bai kyauta ba yace ni ma da na zama malami sai na ga abin da yake faɗa haka ne wa qala al-a'mashu aidan law kanat li aklubun da ina da karnuka shine aklub jam'u qilla ne kamar da zaka ce a'bud abdun a'bud kalbun aklub da ina da wasu ɗan taron karnuka kuntu ursiluha ala ashabil hadith da ɗaliban nan suka zo kofa gidana zan shuna musu karnuka ne kawai su cizon su وقال أيضا يتي لو خلا هذا الباب لأصحاب الحديث لتركوا حديثا شي كاغو أن ذاك بوسا داكين كولا ساسا باكي مكا duk abin da على gani a rai face wannan yana gaggaya musu magana ne saboda ya ba su haushi tafi ba shi idan ya fushi idan ya shiga cikin wani yanayi sai ya faɗa duk magana ta bakin shi baya taunawa amma kuma za ka ji malami ne ya karantar da hadisi iya rayuwarsa kuma shi da kanshi idan ya kore su ya kore su ba su kori ba sai ce to shikenan ku zo ku an ba ɗabi'a ce kawai abinda da a yake faɗa mana shine mu gane ɗabi'un mutane ba ka iya canza ɗabi'arsu tunda kafin su zama malamai sai da suka zama mutane kamar kafin wani ya zama uba sai da ya zama mutum kafin ya zama malami sai da ya zama mutum to yana da wannan halayen nashi na mutum ba za ka raba su shi ba malam ya ci gaba da cewa qala shehu abubakar to yanzu shi a khatibu ne yake wannan magana ce kana al-a'mashu sayyi al-khuluq kaji shi ma yana magana ta ijili al-imam mutum ne wanda yake da mugun hali bai da hali mai kyau irin wanda ake tsammani daga malami jatifab wanda yake mai wuyar sha'ani yana da jafa'i yana yi da dadin zama bakhilan bil yana da rowar ilimin sa na hadisi asiran fil riwaya mai wahalar karban ilimi a hannunsa wa akhbaruhu inda ahli ilmi fi zalika mashhura halayen shi agun malamai suna da sun wannan labarin nashi ya shahara kowa ya sani fa minha ma sai kawo maka misalai wani taliki da nake so mu gane anan shine ga yanzu kana malami kana headmaster ko kana principal ko kana malamin aji ko form master ko wane ne to ka sani fa duk halayen da kake yi din nan yanzu ga wannan fiye da shekara dubu fa amma yanzu ana labarin halayen shi an yadda malami ne ana Allah ya ji kai shi amma sai an faɗa a ce iri kaza ne to yi kokari ya zama halin da za a yi labari naka hali ne mai kyau ka ɓoye mara kyau ka yi kokari ka tatturi koyaye ne ka ce ai wallahi malam wani ai za ne ugu ne na san yanzu kowa na iya tuna wani malami a sakandare a zani mai dukan mutane ko masu ya zo ya cikin jakarka duk abin da ya gani ya ce ka yi laifi ko mai irin ɗan abubuwan da yara suke zuba a jaka ko mai laifi a ta fitina da su irin wannan malaman da masu an san kuɗi su in za a yi jarabawa in za a yi waye da ne ku irin izan ofisar nan masu corruption za ta nan sun cika gari duk kowa na iya tana su ko lattara mai irin wannan halin Allah shi kyauta haddasa abu awana faƙala daga cikin misalin abu awana yake cewa a rakaba rakaba ibnu maskala wannan rakaba na daga cikin al'asma'ul asmaul mafari malama hadisi sukan ware hadisai sunaye na waɗanda mutumin da ke da suna wanda babu irinsa a cikin a cikin masu riwaya daga cewa ko wannan raqaba ibnu masqala abu abdullahi al-abadi al-kufi yana da hadisi a cikin kutubul khamsa banda ibnu maja bukhari da muslim bukhari ya fitar da hadisi a cikin kitabun nikahi muslim ma ya fitar haka abu dawud haka al-imamu at-tirmidhi da nasa'i ibnu maja ne kadai bai fitar da hadisin shi ba to wannan malami yake cewa na taho ja'a raqaba ila al-a'mash fasa'alahu an shay'in fakalaha wajhahu faqala lahu raqaba yace wata rana raqabatu ya zo gun a'mash ya tambaye shi ala gafata malam me zaka ce game da kaza fakalaha fakallaha wajhahu sai kawai ya murtike fuskar sa ya irin abusan kamtsariya din nan ya bata rai faqala lahu raqaba sai raqabatu yace amma wallahi yace ai da ma na sani ma alimtuka ladaimul qutubi wallahi dama na san ka kulla haka ke cikin ninkufarci sari almilali da mutum ya zauna a wurinka nan da nan zai ji ya gaji da zama a wurinka baka da daɗin sha'ani mustahifun bi haƙƙin zuwari na san ka baka mutunta haƙƙin baki ka annama tasqutul khardalu idza su'ilta alhikma yanda ka san wato abin nan shine eh, mustad wannan wasu 'ya'yan itatuwa ne ita kamar ƴaƴan itace suna zuba idan aka tambaye ka abu wato za a ji kamar ana faran kwasa babu abin da ke tsana a duniyar nan kamar a tambaye ka ilimi ina ma dama na sani yayi ba na tsammanin wani abu aka san haka wato shi ma sai ya fushi ya maiwa da malaman da zance wa an isa ibn yunus to haka kuma isa ibn yunus ibn abi isa as-sabi'i kenan dan wani isra'il abu ya yace qala kharajna fi jinazatin wa rajulun min ashabil hadith yaqudu al-amash dama amash yana da dindimi idan la'asar ta yi ko magariba baya gani sosai to sai aka fita za a je sallar jana'iza sai wani daga cikin dalibai sai yana mishi jagora ya rike hannun shi suna tafiya ko ya rike sandar shi suna tafiya falamma raja'ana min al-janazati adala bihi ila at-tariq at-tariqi da muka dawo daga jana'iza ana cikin hanyar komawa cikin gari sai ya kau da shi daga hanya ya yi daji da shi falamma ashara ana ruwaitowa falon ma ashara ai da kalar sahara suka shiga bayan gari ko falon ma adjara da ya gaji da tafiya a amashe ji hayan zuba a kawo gida ba sai tambaye shi ya ake ciki ne na ji hayan zuba kai gida ba qala da sai ya ce mashi ya aba muhammad a atadri aina anta wai ka sai ina na kawo ka kuwa anta fi jabbalati kaza kana gun bola ne ta ko kuma lungu ko dajin anguwa kaza ki ai nan da kake ai gona ganye ne ko kuma dokar daji ce ko kuma bayan gari ne yace yace kuma wallahi la wallahi la arudduka hatta tamla'a alwahi hadisa kuma wallahi ba zan kai ka gida ba sai ka cika mana hadisi wannan nan sai ka mun riwaya hadisi gaba ɗaya wallahi in kana so mu rabu lafiya kawai ka karanta mu hadisi kaga su ma dole sai da sai san hada mishi da rashin mutunci kenan shi ma kala Sai ya ga haka sai ce oktob to shikenan rubuta shikenan ya kawo mai hadisai na fulan an fulan falon mala al alwaha a fi hujratin da ya gama karban hadisan sai ya zuba su a wani rani. ya boye wa akhadha bi yadi al a'mashi yaqulu a wata riwaya kuma sai da aka zo bakin gari sai ba wani ya rike masa falamma da al kufata laqiyahu ba'du ma'arifihi fada fada fa alwaha ilayhi Na da suka zo sai ya ba ma wani wanda ya sani ya rike mashi falon manta al'amashi ila babihi da ya a'amashi ya ya kai shi kofar gida sun tsaya ta'allaka bihi kawai sai ya kankane dalibin nan wa ya ce khudul alwaha min alfasik ku kwace mun alluna abun wannan dan iska ko misali ce wannan akwai alluna a hannun shi ku kwace mu. kala ya aba muhammad kad fata ta ce ai kama kara algata wala kama kara <laughs> falamma aisha minhu da ya rasa yadda zai kala sai ce kullu ma hada suka kadibu dama duk ƙarya na gaya maka kala alfata ce an a'lamu billahi an ta kadiba min ta kadiba ce ai na san sanin da kaiwa Allah ya fakar maka annabi ƙarya <laughs> dole sai an samu wato in ka zama kai malami kuma baka da kirki dole a samu ɗalibai kuma su dinga mara shi kirki za su ta zo layarka su ta kawo maka matsaloli iri daban-daban su ma su dinga shirya maka nasu kirkin na ɗalibai iri iri shi ne irin wannan wa muhammad ibn ubaidin kala kana al'amashu la yadau ahadan yaq'udu bi jambi idan yana cikin majalisi yana karantawa baya barin kowa ya zauna kusa da shi fa in qa'ada insanu in yaji alamar akwai wani a wurin sa tunda bai gani sosai katsa al-haditha wa qama kawai sai ya na fasa ya tashi abin shi wa kana ma'ana rajulun yastasilu to akwai wani kuma wanda shi kuma yake matsa mushi baya bin shi a hankali qala fa jaa fajalasa bi jambi sai ya zauna da shi. wa zanna an al-a'mash la ya'lamu yayin tsammanin a'mash bai san ya zauna ba wa fatina al-a'mash sai jikinsa ya gaya masa akwai mutum kusa da shi Fa ya faja'ala yatanakhamu wa yabzuqu alayhi sai dinga kakaro majina yana tofawa dai-dai wajen sai ta kakaro majina sai tofa shi kuma sai ya haƙura mutum wa rajulu sakitul mutumin sai ya shiru makafata an ya kada alhadisa dan kai ce malan ka tofa mun majina to hadisin ya kare kenan sai ya haƙura aka tofa mishi majina da an karanta sai sai kurkula mashi majina a jikin shi ka kada yanzu, in ɗaliban yanzu ne wani zai tashi ne kawai ya kawai malamin duka kawai ko kuma ya yi ashar ɗaliban yanzu ba su taɓa jura irin wannan ba gara su zuwa da jayishin ya fi musu sauki ne a kafin da rane a wurinsu Allah shi kyauta to su saboda sun jarabtu suna son hadisi duk abin da aka musu kakura kamar mutum ne yanzu wanda yake so ya shiga soja in ka je ka je lakitin din soja idan ba dan mutum ya taran shi ba ya za a yi wannan abu babu irin wulakan su duniya da ba za a musu da suna ana mai training ana ana koya mashi endurance za a mai duk tunan na duniya ya hakura za a yi tsaye da su awa uku ruwa na zuba a kansu ko su kwana a kwata ko a zo a yi ta zagin su suna cewa yes sir yes sir babu abin da ba a musu ko a musu zindir a ce yan mata su taba al'aurarsu duk ba abin da ba a yi masu sojoji dan tafiya da kafa kuwa yadda ka san yan shi'a daga nan dare sai su kai mai sunan wannan eh, din su dan can daji ni na ga yanzu ma sun daina yi ko sun waye ne yanzu sun daina wannan eh suna yi da tsaro ko kaga da haka za gansu a kafa malam suna tafiya haka wani kaga ya fara ma abin nan yana yana yana tangadi kamar tsohon rago ko kaga mata sun gaji ana ta daukar sa a cikin ambulance ana isafin su to kaga duk sawa rai ne in kana son abu to sai ka sai ka hakura da komai akan sai ka hakura komai a baka irin yadda lakcarori suke ma ɗalibai wulaƙanci a makaranta wannan ya hana shiga wannan ya yi kaza wannan rashin mutunci iri-iri amma tun da sun sare dai suna san digirin nan za ga za su haƙura amma yanzu ɗaliban ilimi na musulunci ba su taɓa haƙura da wannan ba ba su taɓa haƙura ba malami ma ya yi latti minti biyar an fara buga mishi waya malam ina kake za a yi karatu ko yau ko kuma a fara gunagun cewa ya yi kaza ma ko kuma ma ya ma bai zo ma bai ma gaya mana ba ko wani malamin na gaya muku a kano haka haka yake ba mu labari cewa ɗalibai sun mashi wannan rashin mutunci na ga daga ranar aka daina karatun ma gaba ɗaya waya za a yi ba zai zo ba kuma ba zai gaya musu ba su je wani abu ɗalibai ne fa suke tuhuma malamin su akan wannan shi to shikenan amma fasa karatun gaba ɗaya ku rike jahilcin ku rike ilimi na Allah shi kyauta malam yace wa qala abu usama sa'al hafs ibn ghiyas al an isnadi hadithin fa akhadha bi halqihi fa asnadahu ila ha'itin wa qala hadha isnaduhu ya ba hafsu ɗan giya so na hadisi ya ce algatu mala ina isnadin sa sai kawai danne wuyan shi aka ya kuma shi da bango yace wannan shine isnadi dan gidan ku ka ci gidan ku ne zaka tambaya ta <laughs> wannan malami bawan Allah Allah ya gafarta mishi wa qala jarirun jariru yace kunna na atil a'masha wa kana lahu kalbun muna zuwa gun a'mash karatu ashe yana da kare yu'zi ashabal haditha wannan kare yana cutar da dalibai qala yace faji'inahu yawman wa qad mata wata ranar sai muka je muka tarar karen ya mutu an ce karen wasu ɗaliban ne suka zagaya suka sa mashi guba a cikin wani abu suka bashi ya ce mutu fahajamna alaihi shikenan sai muka afka kan malamin muka rufe shi muka tare shi falan mara ana baka da ya gan mu kawai mun riga mun iso inda yake cikin ɗaki, sai fashe da kuka makala ya ce halaka man kana ya amur bil ma'rufi wa yanha halin munkar ce kun kun ci sa'a ne saboda wanda yake yake hana ku zuwa wannan munkari na ku ya mutu kare na ya mutu qala abubakar malam wato malam shi khatibu yace wa akhbarul a'mash fi hadha al-ma'na kathiratun jidda. labaran a'mash game da irin wannan abin suna da yawa kwarai da gaske suna nan da yawan kaji sayar alamin nubala zaka ga su kaji tarihu baniti bagdad zaka ga su duk littafin da kaji zaka tar da wannan labarai da yawa wa kana min su'i khuluqihi yace duk da wannan rashin halin kirkin nashi hiqatan fi hadisi malami ne amintacce game da hadisin adlan fi riwayati amintacce mai adalci a riwayarsa mai mai ilimi babitan lima sami'a yana da hadda mutkinan lima hafi hafizahu ya kware kan abin da ya sani halar nasu ilai da aka mutane suka yi tafiye-tafiye daga garuruwa suna zuwa inda yake wata hafatu fi samai alai suka dinga ainihin wato gogoriyo suna bin bayan junansu don su tsara hadisin shi fakana ashabul hadisi ma talabu minhu an yi yuhadithu wani lokaci ɗalibai sun su nemi ya koya musu hadisi fayamtani'u alaihim sai ya ƙi wa yulihuna fi tsalab, su kuma su matsa mashi su nace wa yubrimunahu bil matsala, su dinga afko mashi da tambayoyi fa yabdabu sai ya fushi wa yastaqbiluhum bil shi ne sai ya fara zargin su da faɗa musu bakakken maganganu hatta idza sakatat sakanat farwatu fauratuhu idan fushin shi ya sauka wa zahabat dajratuhu wannan kuncin halin ya rabu da shi a aqabal ghadaba sulhan sai kuma ce to ku zo ku zo ku mu gyara ba bai dace wannan abun ku ne wallahi kuke ja ku kuke bata mana rai ba komai ku zo ku zo wa abdalal zamma madahan sai kuma ya kama yaban su qala al-a'mash ga irin yaban da yake musu yace ah, uhibbu idha ra'aytu shaykha lam yaktub al-haditha asfa'u lahu yace ina son inda zan samu hali in naga mutumin da malami ne amma kuma bai koyi ilimin hadisi ba zan so in dalla mashi mari وقال أيضا من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بناء علي wanda duk bai da bai da ilimin hadisi ina so in samu halin in dinga ainihin wato dukansa da takalmina wa qala aidan yace law kuntu baqilaniyan istaqzartumuni yace ni dinnan a yadda nake da a ce me sai da kayan gwari ne za ku dinga jin haushi ne kuna kyamata ba wanda zai kusa da ni laula hadhihi al ahaditha la kunna min al-baqali na bisawiya ce ba dan wannan ilimin na hadisi ba da ni da mai kayan gwari ba mu da bambanci ba wani mutumin a zo a gani bane wa qala Abu Bakr ibn Ayyash lam yazal al-A'mash yatlubu al-hadith hatta mata al-Imam al-A'mash bi gushe yana neman ilimin hadisi har ya mutu wa qala Ata ibn Muslim al-Halabi wa ana Ata ibn Muslim al-Halabi qala kana al-A'mash idha ghadaba idha ghadiba ala ashabi al-hadith qala sai ya ce la uhaddithukum wala karama yake na rantsi da Allah ba zan ƙara koya muku hadisi ba babu wanda ya isa ya san koya muku hadisi wala karama ba wani daga kafa babu wani mutunci wala tastahilunahu yace kuma ba za ku sake samu wato za ku sake samu na aida kuke so ba ba ku sake samu na ku ji mutunci ko abin kirki daga bakina ba wala yura alaihim asaru yace ba za kuma ba za yace kuma na ganin alamar wato alama hadisi daga ku ku mutane ne da bakwai kama da masu koyon ilimi ba wala tasta'hilunahu ba ku dace da abaku hadisi ba wala yura alaikum asaruhu ban ga alamar ilimi tare da ku ba fala yazaluna bihi hatta yarda sai su tsaya kofar su ta ba shi hakuri sai naci ya fito sallah azhar su bi shi da gudu ya rabu da su ya dawo ya shiga gida ya fito ya la'asar har magarba ya gansu sai ce kai waɗannan yara akwai na ci to ku kudu na'am wa karama ci to ba komai wa kam antum fin nas ci ai ku ɗan kaɗan ne irin ku a cikin mutane yan kaɗan ne wallahi la a a'azzu min adh-dhahabi al-ahmar sai kuma yace na rade da Allah na fi son ku fiye da jan zinariya in ya gama duka nun kubarcin sa da rashin mutuncin shi sai kuma ya dawo sai ya saurare su wa qala Abu Bakr malam Abu Bakar ya ce yace kuma ana hakaito irin wannan zancen min fi'ili eh, min fiili daga wannan mithlu fiili an Abi Bakr ibn Ayyash daga malam Abu Bakar dan Ayyash shi uba wato kamar da muka ji ɗalibi ne ga Amash kuma sai ya koyi wannan halin daga gare shi shi yana da a cikin Bukhari da al-Kutub al-Arba'a banda Muslim babban malami masanin karatu wanda malamin su Abdullahi dan Mubarak ne wanda ya ya ya karanta da duniyar ilimi wajen Qur'ani ya rasu shekara ta da 193 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya rasu shekara shi kamar 95 ko da shida ya dade sosai a duniya to shine shi ma ya dinga yin wannan hali na rashin kyautawa فقال ابن عمار سمعت أبا بكر بن عياش يقول أصحاب الحديث هم شر الخلق yana faɗa irin maganar malamin sa yana cewa ai mutanen banza ne wa humul mujjanu mutane wanda suke yan kwaya wanda suke marasa mutunci hum kaza ya tafa ɗan magana akan su hum kaza kaza ne su kaza ne su wa wasafa ashiya'a ya faɗi siffofi iri daban-daban sun masakata sannan ya shiru ثم قال ثم يقول هؤلاء أصحاب الحديث هم من خيار الناس وتانا كون suka je ce ka ai mutanen kirki ne hum kaza wa kaza ai ma taliban hadisi ai kaza kaza ya tayyaban su kuma qala fa qultu lahu sai nace ayu shay'in bada'a laka fihim bada laka fihim ce wai kai kuma yanzu da kake yaban su wani abu ka gani ya canza qala inna ar-rajula minhum sai ce daya daga cikin su yalzamuni fi hadithin yakan nace mana game da hadisi fala yazalu bi hatta yasma'u wallahi ba zai rabu da ni ba sai ya ji hadisin nan walau sha'a la zahaba inda ya ga dama zai iya fushi ya haƙura ya tafi amma ba za su ji in ya tafi faƙala ya je ya ce haddasa abu bakar bin ayyashi ya je ya karya ko ya tadlisi amma ba za su yi ba man kana ya ƙulu lahu innaka lam tasma'ahu domin ya zai fada ba wanda zai ce mashi ƙarya kake tunda ana ganin shi da ni kuma yana da hadisin a rubuce amma ba zai je ya fada ba na daga cikin amana da malama hadisi suke da shi kenan ana ganin shi da malamin kuma yana da nassin hadisin a littafin shi ya riga ya kwafi amma ba zai je ya ce malam ne ya karanta min ba sai ya haƙura ya sha wahala ya jure har ya ji daga malama yace to wannan ne yake burge ni game da su amana su wa qala muhammad ibn hisham al-aishi kunna idza ataina abubakar ibn ayyash wa huwa an nafsi idan muka je gun malamin a lokacin muka same shi yana daidai yana cikin kyakkyawan yanayin shi fa idza ra'ana yaqulu idan ya gan mu sai ya ce khairu qaumin ala wajhi al-ard ku ne mafiya alherin mutane a duniya yuhyuna sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuke raye sunna wai za a tainahu idan ku muka zo masa wa huwa ala ghairi zalika muka same shi a burkice ya kudu sai ya ce mana sharru qaumin ala wajhil ard ku ne mafiya iskanci cikin mutane ku ne mafiya sharri aqul aba awal ummahat ku ne masu saba wa iyaye kun rabu da iyayen kun ki tsayawa ku dubi musu ruwa kun ki tsayawa ku dinga musu noma kun ki tsayawa ku dinga musu kiwo kun zo ku kuna neman hadisi wa taraku salawati fil jama'at ku ne waɗanda ba kwa sallar jami'i kuna can wai kuna neman ilimi tsala shehu wa kana abu bakare na asiran fil hadisi shi ma shi ya kasance mai wahalar sha'ani ne fa’an ahmada ibn abil hawari kala karimtul kufata falakaitu a babakar ibn ayyashin fakultu hadisni shi algata malam ku yamin hadisi fa in ni rajulun garibun tun da ni ba ku ne algata malam ka taimaka mini fa kala sai ce ahalu baladi a haƙumin ka ya ce ba za a koya makarin ban koya wa 'yan garinmu ba sai kai baku. ƙultu sai na ce in min ahali shami alaga ta malam daga nesa fa nake daga sham ƙala ya ce za ka abadu laka to wannan ma shi za ba za a koya maka ba daga ma sham kake wato mutanen da yake faɗa da su <laughs> shi waɗannan masu ƙin ma ahalin bai to ba ma za a koya maka ba kamar yanzu mutum daga nan zaria ya tashi kawai sai tafi sai tafi eh, watakila borno kaje za ka koyi zaka koyi ilimi kana zuwa ga wani malai algatu ta na zo koya mun qur'ani sai ce a ban gama koya mutanen garin wani algatu ta tun daga zare daga ma garin yan izalan nan kake kenan yan salafiyan nan ma to ba za ma akwai ma ba an ma ki abu ko mun gani sai amfani da wannan ya ƙara nuna yana da ƙarin hujja why he shouldn't teach wa an abi bakr ibn ayyash kala law a'lamu anna ahadan yatlubu hadha al-ilma bi yatadayyanu bihi yace da na san wani wanda yake neman ilimin nan addini yake da gaske yake la ataitu manzilahu hatta uhaddithu zan je har gida ni in koya mushi a tarauni la astaqbihu ma asna'u bikum kuna jin cewa abin da nake muku ban san ba kyau ba ai na san rashin mutuncin da nake muku bai dace ba amma me yasa yace ina muku ne saboda kuwa ba dan Allah kuke ba inni la a'lamu annakum ahlu na san ku mutanen hadisi ne wala taraktumuhu la zahaba da za ku ba hadisin kuma da ba ne mai sharaka qala abubakar ومن ومن مستطرف اخبار ابي بكر بن عياش مع اصحاب الحديث ما خطيب daga cikin ababen da zaka ji masu ban sha'awa daga cikin labarai wanda suka faru tsakanin ashabul hadisi da malam Abubakar dan Ayyash ga wasu daga ciki haddasa Muhammad ibn Abdul kala hadartu Ahmad ibn Budayl al-Kufi wa qad وقد الهاف به وقد الهاف به اصحاب الحديث na halartu gun wannan malami yayin da ɗalibai sun kewaye shi wa zakaru usrahu suna ta labarin irin kuncin dabi'arsa fa sai shi ibnu budal yake ce musu yana cewa hmm wa kaifa law ra'aytum abubakar ibn ayyash wai kuna cewa ni ina da tsanani ni ba ni da kirki inda kun gamu da abubakar dan ayyash me za ku ci kalu kaifa kana suka ce to wai ya yake ne mun labarin fa ana cewa lalle shi ma fa ba dama ne qala sai ya ce hadartu ma'a abi quraib wa ya ibnu adam wa ma hum fulanun al-hashim yace wata rana mun zo da abu quraib da ya ibnu adam da wani ba hashimi fa sa'aluhu suka tambaye shi an yuhaddithahum bi ashrati ahadisa ya ba su hadisai guda goma fa qala yace la wallahi ba za a bayar ba wala hadithai ne ce ko bi ba za ku samu qalu suka ce fa hadithna bi hadithin to biyu din alaga ta malam qala la yace wallahi ba zan ba ku ba wa nisfu hadithin yace kai ko rabi kila fa hadithna bi nisfu hadith suka ce to alaga ta malam tunda ka rantsi ba mu rabin kawai qala fa qala sai yace ikhtaru to rabin hadisi shine ko dai isnadi ko matni ku zaba in shi itubul isnada ko in shi itubul matna al haditha qala ya ibn adam wa kana shekuna ya haɗan adam shine malamin sa a ciki sai ce ya ababakrin iti anta inda na isnadun ai kai ɗin isnadi ne fahati ba mu matini kawai mu haƙura da isnadi ai mun sai dabin da aka fara ilimi ne fa abu abubakar sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakara ya yake ba su isnadin duba ga irin wannan rashin rashin arziki wa gargil da a yashin ayyashin na. aka ce algata malam ba mu hadisi kala la Ya ce an kidan ba za a bayar ba faƙalu suka ce hadithun wahidun algatu malam guda ɗaya kawai ƙala sai ce haddasana mughira mughira ya ba mu hadisi ƙala ra'aitu sha'abi yu danna ya ce na ga sha'abi yana ƙwalla da tulun giya yana buga shi da ƙafar shi yanzu ina amfani wannan da ya ba su mai amfanin mai zai musu wa ƙala abubakarin fanzur ila nakaji abi bakarin malam khatib yace jiba irin wannan rashin kirki na kala irin ta wannan malami lamma adjarahu ashabul hadith da suka matsa mushi wa sa'aluhu an hun hadisan wahidan suka ce ba su ko guda ɗaya ne kaifa haddathahum bima la khaira ya gaya musu da babu wani alheri wala fa'idata li mustami'ihi babu fa'ida da za su ji daga cewa wai an taba ganin ya yayi kwalla da wani tulin giya to fa'idan ne wannan wa qad da an abi bakrin qawlun zahirun bi fadli ashabil hadis duk da haka fa an samu maganganu da shi ma ya faɗa wanda zahirin su yana faɗan falalar malaman hadisi da dalibai فعن Hamza ابن سعيد المروزي قال سميت أبا بكر بن عياش وضرب بيده على كتف يحيى بن آدم na taba jin shi yana faɗa bayan ya sa hannunsa ya bugi kafaɗar yahya ibn adam ya ce wai wai laka ya yahya fi duniya qaumun afdalu min ashabil hadith ce kai yahya bari in ga maka a duniyan nan babu mutane suka kai ɗaliban hadisi da raga kaga da kanshi kuma ya yi bishi وقال abubakar بكر بن mara aitu kauman قوما خيرا من أصحاب ban taba ganin mutanen da suka kai ashabul hadisi falala ba ya taraddadu ilayya ahaduhum fil kalimati mirara dayan su zai je ya kawo ya kai ya kawo yana so in bashi bayani akan wata kalma ba so ɗaya ba biyu ba walau sha'a an ya kula da ya so ya ce samitu abubakar ibn ayyashin laqala da sai ya fada da ya so ya fada ya ƙarya wa an hannad ibn sari malamin tirmidhi din kenan qala kharaja abubakar ibn ayyashin yawman wa ashabu alhadith bi babihi fa qala haula'i khiyarun nas law sha'u wannan wace mutanen kirki ne inda sun ga dama raja'u da sai su koma wa qalu su sai kad sami'ina mun faji karatun za su iya koma su faɗa haka amma ba su faɗa ba su koma sun faɗa haka ba qala abubakrin malam khatibu ya ce wa qad na fi kitabina hadha min fadli min fadli al wa ahlihi al na bi hibdihi wa naqlihi ma fihi kifayatun amma siwahu wa ghunyatun liman sami'ahu wa Ya ce, Allah cikin hikimarsa da dacewarsa a cikin wannan littafi namu a asabil hadisi? mun ambaci falalan ilimin hadisi da falalan malamai da ɗaliban hadisi waɗanda suke keɓantattu da aikin haddace shi da cirato shi abinda muka ambata to ya wadatar daga abinda ba mu ambata ba abinda muka ambata ya wadatar ka saurari wannan littafin ba sai ka ji wani sa wanda duk ya saurara ya iya to wannan ya ishe shi wa ana ni malam abubakar azkuru da hadha zan zo kuma nan gaba zan sake yin wani littafi insha Allah fi kitabin mufradin littafin sukutun da guda akhlaqar rawi wa adabal wa'i zan yi magana akan akhlaqur rawi wa adabul wa'i shine littafin shi al-kifaya sorry al abin nan dayan fi akhlaqir rawi wa adabul men sun tafi ma Ha? a tuke tuke ne wancan ai na ibnu abin nan ne ko na na na wannan ne littafin khatibu da yake magana akan akhlaqur rawi menene subhanallahi sun tafin ya bace mu ba ku tuna mu ya faɗe shi nan kawai da siffa bai faɗi asalin sunan ba akwai alkifaya fi ilmin riwaya to sai ɗayan wanda yana magana akan ilimin ilmomin da suka shafi riwaya kaza da kaza da kaza shi kuma wannan ya eh الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع جزاك الله خيرا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع wannan sai kira shi da suna akhlaqir rawi wa wa'i wanda yana magana akan ɗabi'u da halaye da suka dace da ɗalibai da malaman hadisi Mujallar haka kinkime ne yana nan muna da shi a makaranta wa ma yajibu alaihima da abinda ya wajaba a kansu wa ma yustahabbu minhuma da abin da yake mustahabbi game da su wa yukrahu lahuma da abin da ake kyamata game da su izla gina ali ahadin min ashabil hadisi an ma'rifati zalika domin babu wanda babu wani mai harka hadisi da zai wadatu daga sanin haka wa nas'alullaha al-ma'unata ala ma Allah muke nema ya taimaka mana akan abin da muke fata mu aikata wal ismata min al Allah muke nema ya tsare mu daga kurakurai wa zalali da zamiya fihi a cikin ilimin a cikin wannan aiki innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai akhir kitabi sharafi ashabil hadith malai ce wannan shine karshen littafin sharafu ashabil hadith walillahi alhamdu wal fadl ya kawo karshen littafin kenan wannan sai ga littafin yayi gajere saboda wannan tahzibi ne muka bi tazibi ne maka bishi sai ka kwarai da gaske Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi Allah ya gafarta mashi Allah ya kai mashi ladansa da shi da sauran malaman musulunci malaman hadisi malaman fiqh da sauran malamai muna musu addu'a ga baki daya tun daga na baya har nan kusa musamman ga malamanmu irin su mala albani zaria Allah ya gafarta mishi wanda ya kafa wannan makaranta kuma ya samu akan wannan tafarki na karatu da koyon ilimi musamman a tafarki na malaman hadisi malaman farko a bisa tafarki na aƙida da manhaji na ahlus wal jama'a a bisa tafarki na annabi da sahabbai tafarkin salafiya Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya wanza mishi da ladan shi da shi da sauran ainihin wato waɗanda suka rigaye mu cikin iyaye da ƴan uwa da abokai da iyalai da sauransu Allah kuma ya samu mu cika da imani zuwa ganin muka kawo ƙarshen wannan littafi insha Allah wanda muka faɗa daidai Allah ya sa mu yi cimoriyarsa Allah ya ba mu ladan shi kurakurai da suka faru da zaniya da sauransu Allah ubangiji ya gafarta mana gaba daya Allah kuma ya sa mu gama lafiya ah, kamar yadda <coughs> dama mun ce za mu bi shi ne don mu ji wasu fa'idoji da za su yi mana amfani kwarai da gaske za mu ci gaba da yin ɗayan shi wancan ah, eh, abin nan jami'u bayanin ilmi wa fadli ba za mu sa wani yanzu ba tukuna sai mun yi ɗan yi nisa da shi jami'u bayanin ilmi wa fadli don Allah ya karba mana Allah ya samu gama lafiya wa sallallahu wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah